إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بايعك أنواع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da izinin Allah ta'ala mai kowa mai komai a yau talata goma sha tara ga watan rabi awwal a wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyu daidai da ashirin da biyu ga watan biyu shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya za mu ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka sharhu sunna na al'imamul barbahari wanda ya rasu a shekara ta 329 Allah madaukakin sarki ya gafarta mashi kuma wannan shine darasin mu na goma sha ɗaya malam yake cewa wa'alam ma'ana a gabata saba'in da biyar kenan yace wa'alam anna Allah faddala al-ibada ba'dhum ala ba'd fi dunya wal akhirah ajlan minhu la yuqal jara wala haba فمن قال إن فضل mu'mini wal kafiri sawa fa huwa sahibu بدعة بل فضل الله المؤمن على الكافر والطائع على العاصي والمعصوم على المخذول عدل منه هو فضله يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء الإمام البربهاري الله تعالى يجيكن شي غفارة يجي وعلم يا كدن وامي البركة كسني أن الله فضل الإبادة للي أبنجي الله مدعو تنسركي يا تيفي تباينسا باينسا وسوسن فوسو ya fifita su ala ba'dhin sashin su ya fi sashi falala wannan fi duniya wal ya yi wannan a duniya da lahira a duniya rayuwar mu ta duniya wasu sun fi wasu hakan nan ma a lahira wasu sun fi wasu idan ka kallaci lahira akwai yan aljanna akwai yan wuta eh na'am dama yan aljanna khalidina fiha ne abadan su kuma yan wuta akwai wanda yake khalidina fiha abadan akwai kuma waɗanda yake za su zama zaman zunubin su sannan su fita kaga ta yan wutan kenan wasu sun su waɗanda za su fita watan wata rana sun fi waɗanda za su dawwama yan aljanna akwai waɗanda ke cikin aljannatul firdaus jannatul firdaus kaga sun fi waɗanda ba sa cikin jannatul firdaus akwai waɗanda za su shiga aljanna bi ghairi hisabi wala iqab kaga sun fi waɗanda za a musu hisabi da sauransu hakan nan kuma a nan duniya ubangiji Allah madaukin sarki ya fifita bayansa wasu akan wasu ta fahimtar addini ya fifita waɗansu ta matsayi ya fifita wasu ta abin hannu ya fifita wasu wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq ubangiji Allah madaukin sarki shine wanda ya fifita ya fifita ku ya fifita sahi akan sahi wurin arziki saboda haka mutumin da yace zai kawo wani tsari na wani bai fi wani arziki ba to haga wannan kankan ba ce wannan tsarin ya ci karo da musulunci kwata-kwata a ce gaba ɗaya komai mallakar hukuma ne ya zama na kawai bayi iri ɗaya suke muhammad Aminu amin shankiti yayi wannan magana sosai da zuwa a tafsirin suratul nahl wallahu faddala ba'dakum ala ba'd wanda yake ake kiransa al-ishtirakiyya ko kuma kumulisanci duk waɗannan haramun ne saboda ubangiji Allah madaukakin sarki ya fifita sashi akan sashi babu yadda za ka zo ka tara su gaba ɗaya ka ce matsayin su ɗaya wani bai fi wani arziki ba ya yi wannan ne adlan minhu adalci daga gare shi la yuqal ba a cewa jara ubangiji Allah madaukin sarki ya yi zalunci domin jara ya juru jauran ina ba ta mun fahimci wannan da kyau wala ha ba a cewa yayi san kai ba na shi ba ne ya fifita wani akan wani kun yi shiru babu bayan sani faman qal duk wanda ya ce inna Allah inna fadlallahi alal mu'min lalle falalar Allah da ima mummuni falalar Allah ga mumini wal kafir da kafiri sawa ɗaya suke ma'ana da mummuni da kafiri ɗaya ne duk wanda ya faɗi wannan maganar fa huwa sahibu bid'a to wannan mutumin tintirin dan bid'a ne babu yadda za a yi mummuni ya fi kafiri kun yi shiru ko shi za ku zaɓa to ai ba ku kabara ba kayan kabdaro mummuni ya fi kafiri babu inda za a yi ba ma haɗi akan wannan ina fata mun fahimci wannan da kyau babu wani matsayi amma saboda tsabagen jahilci ya yi ma wani katutu wai ya fito ya ce wa qur'ani babu inda aka cewa zaɓi kafiri kada zaɓi kafiri kaga da yayi shiru da jahilcinsa babu wanda ya sani amma da ya faɗa sai jahilcin ya tono dama wa ka'in taramin samitin ujibi ziyadatu wa aw naqsu fi takallumi lisanul fata nisfun wa nisfun fa'aduhu wa lam yabqa illa suratul lahmi wad dami an ka kallaci mutum za ka ga mutum biyu ne in ka kasa shi biyu harshe bangare guda sauran gaggar jikin kuma fa bangare guda in ya shiru sai ya burge ka amma da yayi magana sai ga ah ashe mutumin nan da nake gani a cikin babbar riga ashe mahaukaci ne a riga bai sa abin da yake faɗa ba saboda harshe shi ke bayyana da mutum shi ke ƙara mai daraja shi kuma ke rage mai daraja cikin ƙanƙanin lokaci ubangiji Allah madaukin sarki ya fifita mummuni akan kafiri saboda haka wai batun mu zauna ba bambancin addini ba bata taso ba kun gano wannan a'a ka yadda ni musulmi ne in ji cewar kai ba musulmi ba ne ai tunda musulunci na ya bani tsarin da zan zauna da kai a matsayin ka na a matsayin shi na wanda ba ba musulmi ba shi kenan kawai man kana nufin wai in manta da addini na kenan a kaga wannan ba zai taso ba bal faddala Allahu al-mu'mina 'ala al-kafir malai yace a ha ai Allah ya fifita mummuni akan kafiri ba su zama ɗaya ba ba za su taɓa zama ɗaya ba Allah ta'ala ya fifita mummuni akan kafiri saboda haka kuma kana musulmi ba abin da ya sha kanka da kafiri ina fata mu fahimci wannan da kyau da kai da ɗalibanka ba wani abin da ya sha kanku da kafiri wa ta'i'a alal asu ma Allah ta'ala ya fifita mai biyayya ga Allah madaukakin sarki da kuma wanda ke saba ma Allah kaga da duk menene duk su biyu musulmai ne wannan mai biyayya ne wannan kuma ba mai biyayya bane saboda haka Allah ya fifita mai biyayya a kan mara biya wal ma'asuma Allah ta'ala ya fifita wanda Allah ya kare shi baya aikata laifi alal mahzul akan tabaki ma'ana ne aikata laifi kenan wannan fifita da iya fifita wani akan wani adilan minhu wannan adalci ne daga wurin Allah madaukakin sarki huwa fadluhu ai adalcin wannan abin da ya fifita akai falalar Allah ce yutihi man yasha da yake bayarwa ga wanda ya ga dama falalar shi ce yake bayar da ita ga wanda ya ga dama wa yamna'uhu man yasha yake hana ta ga wanda ya ga dama ana ba da mun fahimci wannan da kyau kaga wannan shine abin da dukkan musulmi ake so ya ji a matsayin ahlus sunna ya ji cewar musulmi ya dara kafiri ya ji cewar wanda ke biyayya ga Allah madawacin sarki ya dara wanda yake shi ɗan tayi ne ta sha kafsu kun gano wannan da kyau amma duk ta yi marisa ta sha kamsansa duk bujujalar da yake kadawa da shi da kafuri kuma ba za a hada ba ina fatan mu fahimci wannan da kyau musulmi in ya zama shine karshen musulmi ba za a taba hada shi da wanda yake shine mafi girma a kafirci ba domin ya fi shi ina fatan mun fahimci wannan da kyau saboda a musulunci tabaka tabaka daraja daraja ce wani ya fi wani annabawa su ne annabawa da manzanni su ne kan gaba su ma kuma Allah ta'ala ya jikita wasu akan wasu tilka rusul fadala ba'dhum ala ba'd minhum bayan annabawa sai sahabban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi su ma kuma wasu sun fi wasu wa qul inna khayran nas muhammadin wa zirahu qidaman thumma usman al-arzihu wa radihim khayrul bariyati ba'dahum aliyun halif al-khayri bil khayri munjihu haka su ma haka suke falala wata tafi tsara ta wani Imamal al-barbahari yake cewa wala yahillu an taktuma nasihata ahada min al-muslimin barrahum wa fi amrin min umuri din faman katama faqad ghashsha al-muslimin ومن غش المسلمين فقد غش الدين ومن غش الدين فقد خان الله ورسوله والمؤمنين imam al-barbahari yake cewa wala ya shillu baya halatta idan aka ce baya halatta ma'ana an kora halacci kenan baki daya me aka tabbatar haramci kun gane ko an tabbatar da me kenan haramci wala ya shillu baya halatta an taktuma nasihata ka ɓoye nasiha ka ɓoye nasiha ahadan min muslimina ka boye ma wani mutum ɗaya daga cikin al'ummar musulmi ka ɓoye mishi nasiha abin da ka bai yi daidai ba kai shiru ka kyale shi ya tafi akan haka baya halatta a gare ka ma'ana yanzu haramun kenan ka ga abin da wani mutum ya yi, wani musulmi yayi na ya cancanta a mai nasiha ka ƙi mai nasiha mun yi shiru domin wannan ita ce tsantsar soyayya da ke tsakanin ku kai da shi to amma kuma saboda tsabagen shedan yana neman ya ɗibi tawagar shi ga laifi na farko kenan yanzu ai a ƙi mai nasiha laifi na bifa sai kuma a tashi a dinga ɗaiɗaita tashi a gari a ce kaga ko abin da wane yi ko ba ka ki ba ga shi ma wannan laifi ne kan laifi saboda ka baya halatta ga dukkan wanda yake musulmi ya koya nasiha ga wani wanda yake musulmi domin ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ke addinin nasihatu addinin gaba dan shi fa nasiha ne qulna liman qala lillahi Wali wali rasuli ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم kowa da kowa na musulmi wajibinka ne kai mai nasiha kuma a nan sai mu bambanta tsakanin nasiha da kunyatarwa eh kun gane wannan da ke ko me bambancin nasiha da kunyatarwa mutum ne ya aikata abin da yake so a ya cancanta a mai nasiha maimakon ka bi matakan nasiha sai ka zo ka dinga kiran na shi ka dinga ɗaiɗaita shi a gaban mutane wai kana mai nasiha wannan ai kunya tawwa ne kowa ya riga ya san wannan kunya tawwa ne amma nasiha za ka iya samun shi daga kai sai shi kun gane wannan ɗaya kenan akwai wata hanya ta ɓadda ba mu misali ai shi ɗin ba ba mi ba ne za ka iya yin tambaya ka rubuta a malam ne hukuncin abu kaza a lokacin da shi yake ji duk hanyoyi ne na me na me sai a lokacin da mai bada amsa ya bada amsa zai ce wani ne ya faɗa ba da hukunci ba bane ake bayanin shi na halacci kun fahimci wannan da kyau idan kana ganin haka ai ka san cewar akwai wanda yake jin maganarsa kun fahimci wannan da kyau duk waɗannan abubuwan idan bukatar mutum da kullum ta tashi mukan bi su idan mutum yana neman wani abu a wurin wani ya san duk inda zai bi hanyar da zai bi kaga da yanzu yana nan kwakwun bi amma ya san idan mina kenan ya san idan yana neman wurin wani a nan garin mina amma sai ya tafi kaduna ya je ya haɗa shi da wani zai iya kama hanya daga nan mina ya tafi kaduna ya je ya dawo domin ya haɗo wayar da kasar ko ba ga ba to amma nasiha kana gani akwai wanda in ya faɗa mishi tun da zaman abin da ake fata gaba ɗaya shine ya gyaru to anan garka ce dole sai in kai ne ka faɗa ya za a yi wace hanya za a bi domin ya gyaru kawai sai zama na akwai wanda yake in ya faɗa inda za ka kwana kana so ke mai ƙur'ani gaba ɗaya tun da kai ne ka faɗa san ba zai saurare ka ba amma akwai wanda yake da ya ce bismillah rahman rahim ya yayi khutbatul haja in ya ce mai kaza kaza kaza shikenan ko ba haka bane to kawai fatan mu shine a gyaru saboda kamar yake cewa bai halatta ba ka ɓoye ma wani mutum musulmi nasiha barrahu wannan mutumin mutumin kwarai ne wa fajirahu ko mutumin da ba na kwarai bane bai halatta ba balle har ku ji kukun ware ku waɗannan tsabtatattu ne su kuma waɗancan 'yan wuta balballe kuma hu musulmai ne mu'amalar da ake musu na cewar su sun riga sun lalace sai yake daɗa tura su cikin lalatattun sai da an ku ku janye su sun zama ku ba sai waɗanda suka fi su lalacewa su ja su su zama su maimakon a ƙaru an daɗa raguwa kenan ina fatan mun gane wannan da kyau saboda haka nasiha ya ce barrahum mutumin kwarai a shi mutumin kwarai shi ma bai wuce a mai nasiha ba tunda bai zama ma'asum wanda baya laifi ba kwata-kwata malam wallahi inda zaka samu mutum da ka kai shi ka yi kyakkyawan magana za ka ga ubangiji Allah madaukin sarki ya karkato zukatan shi ka duba ya ga fir'auna yadda ya da fir'aunanci da Allah ta'ala ya tura ne annabawa biyu lokaci guda shi shi kadai sai ya da su faqula lahu qawlan layyinan faqula lahu qawlan sai kawo masdar mutlaq layyinan magana mai taushi fir'auna fa amma mutumin da yake ganin fir'aunancin shi bai kai na fir'auna ba ka zo kana terere da shi kuma ka ce nasiha kake mai aka ga wannan bata zama nasiha ba ta zama fadiha in ji larabawa ta zama kunyatarwa wani abin da babu wani wanda ya san yayi yayi sai kai da ka gani ko kuma ɗaya kun mutanen da suka sani ba su kai adadin waɗanda ka zo kake faɗawa ba a yanzu ya zama kunyatarwa kenan kuma wannan gaba ɗaya fa domin ga ganin shugabanni ne in mutum ya san hanyar da yake bi domin ya samu kujerar umara ya samu kujerar hajji ya samu taimakon da yake nema to amma bai kamata kuma a ce nasiha bai san hanyoyin da zai bi ya je ya samu wannan din mai nasiha ba tunda ya san yana da waɗansu abubuwa ya san hanyoyin da yake bi je mai nasiha ma'aikin Allah kira da amincin Allah su tabbata a gare yake cewa babba daga cikin jihadi shine fadar kalimatu haƙƙin da aka yi sa a gaban imam ja'iri daga kai shi wanda yake daga nan zai iya sawa a kai a huce da mutum gidan maza ko ya ji abin da zai yi daga kai sai shi ka faɗa mai abin da yake tsantsar gaskiya to da inda za ka yi cerere sai a dinga kai mai abin a baibai saboda akwai da za su yi kasuwanci da wannan su daman kawai so suke su ji an faɗa kawai shi nan su ɗiba su kai maganar a baibai su kuma nan suke ci Allah ta'ala ya sauke mala yace fi amri min umurid din a wani al'amari ɗaya daga cikin al'amuran addini mala yace fa man katama duk wanda ya ɓoye nasiha ga al'ummar musulmi faqad ghashsha al-muslimin haƙiƙa ya ha'inta al'ummar musulmi domin wani ba zai gane wannan mutumin yayi abin da ba na daidai ba sai koyi da shi kun shiru wa man ghashsha al-muslimina duk wanda ko ya ha'inci musulmi faqad ghashsha ad-din haƙiƙa ya ha'inci addini wa man ghashsha dina duk wanda ya ha'inci addini faqad khana Allah wa rasuluhu ya ha'inci Allah ya ha'inci manzan Allah wal mu'minina da mu'mine baki da saboda nasiha ta hanya wacce take ingantacciya ta hanya mai kyau ta yadda kai kasan irin dogon shimfiɗan da za ta yi domin ka iya fahimtar da shi ba ka zo jayayya ba ne ba ka zo rikici ba ne balle ji ko ka zo mukabala da shi ne a'a hanya dai mafi sauki da za ka iya bi domin ka ga al'amari an gudu tare an tsira tare al-imam al-barbahari ya ci gaba da cewa wallahu subhanahu wata'ala sami'un basir sami'un alim yadahu mabsuqatan mabsuqatan mimun bil fata ne ba mimun bil dhamma ba kuskuren rubutu ne kada alima anna al-khalqa ya'sunahu qabla an yakhluqahum ilmuhu nafizun fihim falam yamnahu ilmuhu fihim an hadahum lil islam ومن به عليهم كرما وجودا وفضلا وتفضلا فله الحمد ما لا والله سبحانه وتعالى كما الله ما يجر ما دوكك سميع بصير سميع ميجيني بصير كما ميجنيني aga daga cikin sifofin Allah ta'ala akwai asam'u da albasaru ji da gani ina fatan mun ai wannan maganganun mun yi su ma a baya sosai da su a karatukan da aka yi Allah ta'ala yana cewa kana Allahu sami'an basira idan ka ce Allah yana ji ba da kunne ba to kai kan kan ba sai kai bayanin da me yake ji eh sai kai bayanin da me yake ji amma ne ka ce Allah ta'ala yana ji shikenan in ba kuma ta ba mun yi wannan maganar a sharhul sharhul iman abin nan usulul iman a kafa a farko farkon karatu mu karatu na farko ko na biyu nake jin basirun Allah madaukakin sarki mai gani ne yake cewa da annabi abin nan yake cewa da annabi nu alaihi salatu wasalam akan batun jirgin ruwa yake cewa tajri bi ayunina da zaliman kana kufir yace wali tusna ala aini sami'un ubangiji Allah madaukakin sarki mai ji ne alimun kuma masani ne Allah ta'ala ya ce laqad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah ya dahu hannayen Allah madaukakin sarki biyu mabsutatani a shimfiɗa suke hannayen shi biyu a shimfiɗa suke waɗannan batutuwan duk mun yi su a baya ina fatan mun fahimci wannan da kyau mun yi su a cikin sharhul abin nan sharhul sunna mun yi su a usulul iman a wasu wurare da dama a nan malam ya hada mana sifofin Allah ta'ala ta bangare guda biyu akwai sifatu ma'ani akwai sifatu zat eh akwai sifata zati sifata zati zatin ubangiji daga ciki akwai ne hannaye guda biyu hannaye sifa ne na zati amma ji da gani da ilimi sifa ne na ma'ana kun gano wannan da ke ko to waɗanda suke kan tauhidin a sha'ira su kan sun yarda da sifofi sun ce wai sun yarda da sifofi na ma'ani ba su yarda da sifofi na zafi ba amma gaba ɗaya suka ce sifofin Allah ta'ala guda nawa ne arba'in da nawa arba'in da yan kai arba'in da ɗaya ko to haka cewar sifofin Allah ta'ala arba'in da ɗaya ne wannan kankan ba ce sosai da sosai domin me domin sunayen Allah maɗaukakin sarki babu wanda ya san adadinsu? eh sunayen shi babu wanda ya san adadinsu? daga ciki ya fitar da ɗari ba ɗaya ya ce duk wanda ya kiyaye su ya san ma'anarsu ya iya hurta su daidai da larabci ba da yaren shi ba to wadan kar ya zo yana karanta ya ce alhaliku ya ce alhaliku kaga wannan da yaren shi ya faɗa bai faɗa da da larabci ba ya iya faɗa ya san ma'anarsu Ya ya aiki da abin da ma'anar ta kunsa guda ɗari ba ɗaya wanda zai shiga aljanna to kuma ku ɗauki ƙa'ida dukkan suna na Allah maɗaukin sarki yana da sifa eh yana da sifa duk suna yana da sifa ba duk sifa ce take da suna ba duk sunan Allah maɗaukin sarki yana da sifa misali daga cikin sunayen shi ar-rahman suna ne yana da sifa ta ne ar-rahma daga cikin sunayen shi akwai al-ghafur yana da sifa ta ne ghafara kun gano wannan da ke ko to yanzu ya nuna mana kenan a wannan yana da sifofi ɗari ba ɗaya tunda kowane suna yana da sifa shi kuma ya zace yana da sifofi arba'in da yan kai a wannan kuskure na farko kenan sannan kuma ubangiji Allah madaukakin sarki a harshen annabinsa yana addu'a annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana addu'a yana cewa Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bihi fi ilmi al-ghaibi indak suna ne ista'sarta bihi fi ilmi al-ghaibi indak sunan da kai kade ka san shi wanda yake nuna mana sunayen Allah wajen sarki suna da yawa amma daga ciki akwai ɗari ba ɗaya ba su hukunci iri kaza ga duk waɗannan sunaye suna da ne sifofi na'am sannan kuma a nan malami mana bugana na shifa na zaki domin ɗauki ka'idar duk wanda ya yi da Allah maɗaukin sarki yana da zaki to ya sani babu wani zaki ba yana da sifa eh duk wani abin da yake zaki ne to yana da sifa walillahi al-masalul a'la in dai kai da wannan wayar tana da zaki to ko tana da tana da sifa daga cikin sifofin ta kaga baka ce kun shiru ta fi ta wani tsawo ba ta kai ta wani tsawo ba kun yi shiru tana da tana da to wannan so kana ce ko kowa mai za ku kira da eh to kaga dai kaga duk waɗannan sifofin ta ne ana bude ta ana rufe ta kun bai ci wannan da kyau to wannan zai nuna maka duk abin da yake da zaki yana da sifa amma ka ce ka yadda Allah madaukakin sarki yana da zaki. amma ba ke da yana da sifa ba to wannan a duniyar masu hankali za a ce a sa mishi mari kun yi shiru domin duk abin da yake da zafi yana da sifa mun gano wannan da kyau saboda haka sai a hatara da wannan sosai da sosai la'alla malam ya bamu wata sifa daga cikin sifofi na aikin Allah madaukakin sarki sifa fi'liya haka muna da sifatu ma'ani muna da sifatu zat sifata zatin Allah shine Allah madaukakin sarki yana da hannaye guda biyu kaga hannaye sifofi ne daga cikin sifofin zati kun gane ko Allah madaukakin sarki yana sauka sifofi ne daga cikin sifofin aiki sifatu fi'lin Allah madaukakin sarki yana da hannaye guda biyu shi yasa yahudawa da yake ubangiji Allah madaukin sarki ya ɗebe musu albarka ya tsine musu yace lu'ina allazina kafaru min bani isra'ila ala lisani dauda wa isa ibn maryam zalika ma asu wa kanu yahtaduna kanu la yatanahuna an munkarin fa'aluhu suka ce Allah ta'ala yake ba mu labarin danyen aikin da suka faɗa Allah ta'ala yake cewa wa qalatil yahudu yadullahi maghlula wa qalatil yahudu kuma yahudawa suka ce domin al yahudu jam'i ne mufaradin shi ne shi ne mufaradin shi in ka same yawun mufarad in ka cire yawun din jam'i a arabiyu mutumin karkara a arab mutanen karkara a rumiyu mutumin kasar ruma mutumin italy a rum mutanen gulibatu rum kun gane wannan da ke ko gulbatin rumu fi adinin arab wa hum kaga inda ba mutanen bane sai ce hunna inda garin ne sai zama wa hunna amma da yake mutanen da sai ce wa hum min ba da ghalabihim sai ghalibuna wa qalat al yahudu yahudawa suka ce yadullahi mufrad ne ko jam'i ko musanna suka ce yadullahi hannun Allah maghlulatu a damfare yake. domin hannu a hausa muzakkar ne a larabci kuma mu'annas ne saboda an za ka yi hausa sai ka hausa an za ka yi larabci sai ka larabci sai ce wa qalat al yahudu yadullahi maghlulatun sai zai kawo ta'u ta alif kenan ko ubillah suka ce hannun Allah ta'ala guda ɗaya ne guda ɗaya ne kuma maghlulatun a damfare take amma kala take mana akwai rawa kenan domin Allah ta'ala ya ce laqad sami'a yana faɗa mana magana da suka faɗa laqad sami'a Allah qawlan lajina qalu inna Allah wani hannu a aghniya idan suka ce yadullahi maghlula sai Allah ya ce hullat aydihim wa lu'inu bima qalu an tsine musu saboda wannan magana da suka faɗa yanzu al'amarin yake sai Allah ya ce bal abin da suka faɗa ba haka bane dan abubuwa biyu suka faɗa suka ce yadu suka ce maghlula hannu ɗaya ɗayan kuma ɗanfare fareki sai Allah ya ce bal yadahu mai kenan kaga raddi akan yadu mabsutatani raddi akan maghluna hannayen Allah ta'ala biyu ne kuma a shimfada suke kaga anan mahalli ne na isbat kisa ubangiji Allah madaukin sarki ya tabbatar ma kanshi da hakikanin sifofinsa sunan da yake da su tunda sun aibanta shi cewar hannun guda ɗaya ne sai Allah madaukakin sarki ya ce abinda suka faɗa ba haka bane ya dahu biyu ne abin nan mabaso fatani yiwu fi ko kaifa sha mun yi wani magana sosai da su a sharhul iman haka nan kuma ubangiji Allah madaukakin sarki ya faɗa a wurare da yawa cewa yana da hannaye Allah ta'ala yana cewa tabarakallazi biyadihi mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir qul man biyadihi malakutu kulli shay fa subhanallazi biyadihi malakutu kulli shay biyadihi alkhair yadullahi fauka aidihim duk ga sufofi ne na ubangiji Allah madaukakin sarki yake fayyace ma kanshi da yawa waɗansu sai su ce ai idan aka ce yadu ana nufin ni'ima ne sai su ce yadul abin nan yadahu ai ni'imatahu to yanzu neman Allah ta'ala guda biyu ne tambaya ta farko kenan ni'imomin Allah biyu ne bayan Allah ya ce wa in ta'udu ni'matallahi la tusuha wasu kuma suka ce a qudratahu kaga rajman bil ghaib kenan wasu suka ce ni'matahu wasu kuma suka ce qudratahu ma'ana yanzu kudura Allah ta'ala guda nawa ce kenan a'udhu billah guda biyu kenan in wata ta ce ayi sai wata ta ce a a'udhu billah ina fatan mun fahimci wannan danyen aiki din alhali a duniyar larabci larabcin da yake tsabtataccen larabci wanda yake larabcin larabawan suka amince da shi shine idan aka ce ya dubi aka shiru bidun ibafa kenan ko ya dubi aka shiru yana da ma'ana guda biyu ko dai ya zama ni'ima ko ya zama aljariha ma'ana hannuwan da ka sani ko ya zama ni'imar da kewa mutum ko kuma ya zama hannu wanda aka sani yana da fuska nawa kenan biyu a lokacin da ya zama biduni ibafa kun gane ko biduni Ibafa ba tare ka sanya mai Ibafa ba amma ma'ana misali yanzu an ka ce abin nan laka yadun alayya laka yadun alayya yana zai ɗauki cewar hannunka na jikina zai ɗauki cewar kayi min ni'ima kayi ɗawainiya da ni sosai da sosai kun gano wannan to amma idan ya zama yadun ake mata Ibafa. to a duniya larabci gaba ɗaya ba ta ɗaukar ma'ana ta biyu ta ni'ima tana ɗaukar ma'anar hannu ne ku bai wannan da kyau saboda haka idan ya ce maka ya duka alai ka ɗora hannunka a kai na. halas tun da ya duka ya duka kaga ya du mubafka ka ilai to wannan baya ɗaukar ma'anar ni'ima kwata-kwata yana ɗaukar ma'anar hannu ne kuma kullum kada mu sha'afa cewa sifofin Allah madaukakin sarki shi kadai ne wanda ya sa hakikanin su laysa kamithlihi shay wa huwa samiul basir saboda haka ubangiji Allah madaukakin sarki cewa ai qul man bi yadihi an yi idafa ko bai idafa ba an yi idafa bi yadika alkhair an yi idafa ko bai ba yadullahi an yadahi an saboda haka wannan ba ta ma'anin ma'anar ni'ima kwata-kwata kun gane wannan da ke ko malai ke cewa kada alima hakika Allah maɗaukin sarki ya san annal khalqa ya asulahu lalle halitta da zai halitta za su saba mishi qabala an yakhluqahum tun kafin ya halice su ya san za su saba mishi ilmuhu nafizun fihim ilmin ubangiji Allah maɗaukin sarki ya zartar da dukkanin al'amuransu saboda haka ba wai sai da ya halitta bane sannan ya san cewa za su saba mushi a'a ya san za su saba mushi bai sai bude kofa tuba ba ai daga cikin bayan Allah madaukakin sarki a kowanne da ake su za su saba amma abin da ba a so su yi shine su dogara su cije akan saban Allah walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun al israr shine ba a bukata mutum yayi laifi kuma toge akan laifin baya fatan tuba baya abin nan falam yamna'ahu ilmuhu fihim ilmin ubangiji Allah madaukakin sarki bai hana Allah madaukakin sarki an hadahum lil islam ya shiryar da su zuwa ga musulunci ba shi Allah ya san a cikin su akwai wannan da yake in za a tara mai annabawa duka shi mai wa'azi ba zai musulunta ba kun gano wannan da ke ko innal ladzina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul alim ina fata mun fahimci wannan amma haka bai hana Allah madaukakin sarki ya ki turo musu annabawa ba li ya halika man halaka an bayyana wa yahya man hayya an bayyana wa man nabihi alaihim kuma ubangiji Allah madaukakin sarki ya musu falala ta musamman da musulunci shine mannu ni'ima ta musamman wacce yake babu taranka babu asinka babu kwabanka a baka ni'ima ta musamman idza Allah ta'ala ce laqad manna Allahu 'alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim ulaika lahumul amn wa hum muhtadun yace wa manna alaihim ya musu ni'ima ta musamman ta musulunci yayi musu wannan ne fa karaman dan karamci wajudan kyauta wa tafaddulan da falala ta musamman daga gare shi falahul hamdu lalle dukkan godiya ta tabbata ga Allah don babu kwaban mu Allah ta'ala ya turo mana annabi huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi shine ubangiji Allah madaukakin sarki wanda ya turo musu annabi ne dubin daraja shine fiyayyen halittar Allah alal itlaq bidun istisna don duk wani wanda zaka bada falalar shi sai ka bada falalar shi ka ce banda kaza ka fahimci wannan da kyau ko ka ce sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ne mafi ya falala bayan wa manzo Allah ka ce bayan shi su ne mafi falala za ka ce annabawa su ne gaban sahabban manzan Allah sallama baki ɗayansu in ban da wa manzan Allah ko ina sai kai istisna'i amma shi manzan Allah sallam bidun istisna shine afdalu lahi alal itlaq siyayyen halitta Allah ta'ala alal itlaq ya fi mutane ya fi mala'iku ya fi kowa duk abin da yake halitta Allah ana fata mun fahimci wannan da kyau ko to nan za ga kida humanci jahilci na mutumin da yake cewa ai manzan Allah ya fi qur'ani kun gane maganar manzan Allah ya fi qur'ani saboda me saboda yana gana ai an turo manzan Allah qur'ani ne bai san cewa shi qur'ani sifar Allah bane mun gane ko shi kuma manzo Allah sallallahu ba sifar Allah bane shi manzo Allah makhluq ne shi kuma alqur'ani ghairu makhluq wa kullu ghairu makhluqin kalamu malikina kaga akwai bambanci sosai da sosai ubangiji Allah madaukakin sarki ya turo annabawa duk da cewa ya san a cikin mutane din akwai waɗanda yake har abada kafirci yana nan a tare da su a cikinsu kuma akwai waɗanda yake an rubuta musu za su kafirci amma kuma daga baya imani zai zo musu innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a anzartum am lam tunzirhum la yu'minuna kaga waɗannan waɗanda yake Allah ya rubuta kafirci kenan a kansu har abada waɗannan su kan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa walahum azabun azim amma kuma akwai waɗanda yake za a musu wa'azi su musulunta to amma kai a matsayin ka na mai da'awa baka san waye Allah ya rubuta mai kafirci na jimin da'imin ba baka san kuma wanda waye za a yi mai wa'azi ya musulunta ba ko ka fayyace su to a yanzu kenan ba duk gaba ɗayan su kowanne wajibi ne kai zamana ka isa mai da sako مالك تعالى أن البشارة عند salasu bisharat بشارات يقال أبشر يا حبيب الله برضا الله والجنة ويقال أبشر يا عبد الله بالجنة بعد السلام ويقال أبشر يا عدو الله بغضب الله والنار هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما ما نتي وعلم كثني يا كدن مسلمين أن البشارة لليين بشارة عند الموت أديدي لوكة لمتن زي موتو كفايشي يا فارجين يترك إنا يا فارسان يا تزوى barzahu zuwa lahira ya kama hanyar lahira to a daidai wannan lokacin salatu bisharat bishara uku ake wa mutum akwai bishara daban-daban kala uku bishara ta farko za a ce da wanda ake ɗaukar ranshi shi abishir ya habiballah ya kai masoyin Allah bishara ta tabbata ga areka biriballahi da yardar Allah Allah ya yarda da kai waljanna da aljanna daga wurin Allah madaukakin sarki kun gano wannan da kyau ko saboda haka shi inda za a ce da shi a wannan lokacin inda za a ce a fasa ko a ko a tafi sai ce a tafi ne kun bani musamman ma a ce a wannan lokaci ɗaji wannan wannan abin na ɗin zillazillan da gaga ana wa mutuwa don mutum bai san zahir ɗin abin da zai je isa mu bane eh amma da mutum ya san cewar can ɗin lallai tabbas kafin nan wallahi tallahi ai malam sai dai Allah ta'ala ya sauke kawai kai in ka ga wasu in ka ga wasu da ake hayayyafa 'yan Najeriya ne suka je ko Saudiya ko su kasashen suka haihu in ka ga 'ya'yansu za ka ce Allah ba baki iyo mu ba za ka ce Allah ba baki iyo mu ba ka fahimci magana ko a'a ba haka kai shiru eh <laughs> wallahi talla in dai ga hali in ka wasu ba da ganin su zaka ce kai wannan ita ce asalin halittar mu daga ba ba baki Allah iya mu ba daga ba ne kasan nan abun nan me take da suna ƙura ne da iska ne da waye da zafi na sama da na ƙasa gaba ɗaya kai ƙarfi da yaji mutum ya zama bayan tukunya ƙarfi da yaji Allah ta'ala ya so waje za a mai bishara a ce abshir ya habiballahi bi rabballahi wal janna wannan wani haka za a mai bishara lokacin da za a ɗauki ransa amin wani kuma za a mai bishara a ce abshir ya abdullahi bil jannati ba'da salam kun gane wannan da kyau kaga wancan abshir ya habiballah bi riballahi wal janna yardar Allah da aljanna ka kusan san wa ridwanu min Allah akbar sai na biyu wanda falalashi bata kai na farko ba za a ce mai abshir ya abdullahi bil jannati ba'da salam wa yuqal za a ce da na uku abshir ya adu wallahi bi ghadabillahi wan nar Allah ya sauke Allah ta'ala ya sauke la ilaha illallah ma'ana akwai bishara ta farko abshir ya habiballah bi ridallahi wal janna wasu haka za a yi musu bishara lokacin da za a dauki rayuwarsu wasu kuma za a yi musu bishara ne abshir ya abdullahi bil jannati ba'da salam Allah ta'ala ce innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim al mala'ikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah Allahu akbar Allah ka sanya mu daga cikin su akwai kuma waɗanda za a yi musu bishara da wuta tun kafin ya mutu malam ya fara ganin ta balbal Allah ta'ala ya sauke malam ce hada qawlu ibn abbas radiyallahu an wannan ita ce maganar abdullahi dan abbas Allah ya kara mashi yarda to tambaya anan ita ce shin wannan maganar ijtihadi yana shiganta ko baya shiganta eh baya shiga tunda ba ahkamul fiqhiyya bane inda hukunce hukunce ne na shari'a sai ka ce yayi ijtihadi ne to tunda aka ce wannan ita ce magana Abdullahi dan Abbas la'alla ya jiyo ta ne daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin da yake faɗa da shi manzon Allah ya ce ba saboda haka wannan lahu hukumur raf'i sai a ce marfu'an hukman ana fata mun fahimci wannan saboda ijtihadi baya shiga wannan abu ne da yake ya shafi ghaibiyat ya shafi ghaibu dai ake ba da labari a kan shi ya Allah ka sanya mu daga cikin wannan da za musu bishara bi ridallahi wal janna mana yace wa alam anna awwala man yanzuru ila Allah ta'ala fil jannati al adra'u thumma ar rijalu thumma an nisa'u bi a'yuni ru'usihim kama qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيتي والإيمان بهذا واجب وإنكاره كفر wa'alam mana yake ka sani anna awwala man yanzuru ila Allah ta'ala fil janna lalle farkon wanda zai fara ganin Allah madaukin sarki a cikin aljanna sune al-adra'u makafi al-adra'u jami'i ne na barir barir kun shiru barir ba'du ra'un ya'u ra'un ba fa'il bane wanda yake muba'af kun yi shiru barir rawun nawa ce a ciki biyu a kenan shadid dalu nau ne jabin shadid shine mai da'u ba mu barir fa abin ra'u kun yi shiru farkon wadanda za su fara ganin Allah wajen sarki a gidan aljanna su ne makafi kun yi shiru ko duk da kuna idanuwa kuma yau thumma rijalu sannan kuma maza eh, a gida mun mana ai ai inna la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur thumma rijalu sannan maza su biyo baya thumma nisa'u sannan mata su ne da uku za su ga Allah bi ayunir ru'usihim da idanuwansu da ke kanyarsu idanuwansu da ke kawunansu domin akwai ido na kai akwai ido na kwakwalwa abin da akwai ido na zuciya kun yi shiru akwai zuciya tana da ido kai ma yana da ido to amma idan da yake kallo a nan duniya shine wanne idan da ke zuciya shi ya fi gani idan kai yana gani ne da ganin idan zuciya misali za a ga wani ya kura maka ido shiru sai ka ce an ji mangon hadin shi ne wani kuma abin ko sallama babu ya me ya faru da su kana kallo na ce wallahi bana ban ganka ba ko ba haka ka ga mutum ya kora maka ido ya dauki caji <laughs> ba kai je kallo ba ina ba ta mun ce wannan da ke ko nam iza ce bi a'yunir us da wannan idon da ake magana da idon nan da kake kallo da shi idon nan da ke kanta da shi za ka ga Allah madaukakin amma malamai suka ce kan nisa wannan tartibi da malam ya kawo yana bukatar dalili domin dalilin da ikawo da yace inna tarihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace inna kuma satarawna rabbakum lalle ku da sannu za ku ga ubangijinku kama tarawna kamara kamar yadda kuke ganin wata lailatul badari a dare na goma sha hudu wata ba kana ganin shi ba cicip wani akwai wani yana matsa wani ana cunkoso ana turmitsi duk babu ko ɗaya to haka nan za ga Allah madaukakin sarki amin wannan magana a baya la to da mu na fi ru'yati ba kwa da juna wurin ganin sa jinjirin wata ne ake cewa ina yake yana saman falwaya yana ƙasa da maina yana daidai da darbejiya yana ƙasa da ko ba haka ake nuna shi ba shi za ake kiran shi hilal sa kuma a hilla zamu to wannan dalilin da malam ya kawo na hadisi dalilin ne ke tabbatar da ganin Allah madaukakin sarki ba dalili ne da ke ba da wancan tartibin ba kun yi shiru wancan tartibin da malam ya kawo makafi sai maza sai mata wanne yana bukatar dalili ina fata mun fahimci wannan da kyau domin kullum kana tattaunawa kai in mutum ya kawo maka hadisi aiki biyu ne a kanka tabbatar da hadisi din daya na biyu kuma wajhul istishhad nam hadisin ya inganta me wajen dalil a hadisin ya kawo maka aya aya ta zo ina wajibu shahida aya kun gane wannan da kyau ko wannan hadisi yana tabbatar da za a ga Allah madaukakin sarki amma wancan tartibi yana buƙatar dalili malai yake wani imanu bi hadha wajib imani da wannan ya zama wajibi haza wannan wanne ganin ko tartibin ko duka eh ganin imani da shi wajibi ne wa inkaruhu kufrun inkarin haka kuma kafirci ne domin mutum ya yi musun abin da manzan Allah su ya faɗa ne ya ta manzan Allah ke na ubillah ina fata mun fahimci wannan da kyau wa'alam annaha lam takun zandaqatun wala kufurun wala shukukun wala bid'a wala dalalatun wala hayratun fi din illa min al-kalam wa ahli al-kalam wal jidal wal mira'i wal khusumati wal ujub wa kayfa yajtari'u ar-rajulu ala al-mira'i wal khusumati wal jidal wallahu ta'ala yaqul ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فعليك بالتسليم والرضا بالآثار والكف والسكوت abin da ya zama matsayi magana akan ru'ya ba ai mun yi shi a baya wal mu'minuna yarawna haqqan rabbahum wa ila samai bi ghairi kayfin a kaga wal mu'minuna yarawna haqqan rabbahum wa qul yatajalla Allahu li khalqi zaharatan kama al-badru la yaqfa wa rabbuka awdahu mun yi magana ru'ya a wannan littafi mala ce wa alam ka sani annaha yadda fa al'amarin yake lam takun zanda ƙasu da ɗaya ba taɓa samun zindiƙanci ba zindiƙanci bai bayyana ba wala kufurun hakan nan kafirci bai bayyana ba wala shukukun hakan nan sanya ma mutane shakku mutum ya ji ya rikice wala bid'atun hakan nan bid'a bata samu ba wala dalalatun hakan nan bata kaniyaniya na ɓata duk bai zo ba wala hairatun hakan nan rikicewa imuwa rudewa dabircewa haira mutum ya kai wani matsayi da ya riga ya ɗumauci kai daga kawo dalilai akan Habu kaza bai halatta ba yi ce ya yarda da kai wancan da ya kawo mai ya halatta yi ce ya yarda da su wai ya rufe yadda zai yi <laughs> kaga wannan ya ɗumauce gaba ɗaya ya ce yanzu wai malamai sun sun mai da mutum ƙwallo shi ya shiga filin wallahi dallahi yi za a ke ta fasin fasin da shi amma da ya tsaya ya yi karatu tsaftatacce ai da gayya da mutum ya fara karatu zai ji wannan ya saki daji to amma mutum yakan kai matsayin da ya rasa yadda zai yi ya ɗi ya ji dalilan waɗannan ya ji waɗannan sun ce kaza sun ce kaza sun ce bai halatta ba waɗannan sun ce ya halatta sai ya ɗi wai rasa wanne zai yi sai ka ji ya saki fatawa wai in mutum ya bi ta malamai sai ya riɓe yace wala hayratu fi dini ba taba samun dima wucewa a addini ba illa min al kalam duk abin da ya jaza waɗancan abubuwan da aka faɗa zandaka da kafirci da shukukun da bid'atun da dalalatun da hayratu fi dini nawa kenan guda shida duk abin da ya kawo su illa min al kalam face ilmul kalam ne ya haifar da su ilimin mantiki ilimin falsafanci ilimin waye ilimin waye ilimin waye duk shi ya haifar da waɗannan kun gane wannan da kyau duk shi ya haifar da waɗannan abubuwa ɗin amma ilimi tsaftatacce bai haifar da waɗannan ba ina fatan mun fahimci wannan da kyau duk mai waɗannan su ne za ka ga da an mai tambaya ai an ce kaza an ce abu kaza da abu kaza ya me hukuncin su maimakon ya ce ya halatta ko ya haramta sai ya kawo wani misali duk abin da yake haifar da wannan shine falsafanci kawai wanda yake kawai a dinga gina mutum a kaza a dinga kawo su kawai inda za ka ba hankali ƙa'ida ta biyu sai ga tana rushe ta farko ta uku tana rushe ta biyu ta hudu tana rushe ta biyar haka za ga abin yana ta tafiya ina fatan mun fahimci wannan da kyau akwai wanda ya kamanta wannan da wannan ya ce kamar ruwa ne da turare wanne aka ba amfani da shi ruwa wanne ya fi tsada turare to amma ya manta cewar shi ruwa Allah ya sanya rayuwar dan adam baki ɗaya akan ruwa وجعلنا من الماء كل شيء حي kun gane ko to ashe kenan inda mutum zai rayu gaba daya babu yadda zai ya rayu da turare babu ruwa amma zai rayu da ruwa babu turare saboda haka inda mutum zai rayu ba tare da ya yi wancan ba da ba abin da zai same shi kun yi shiru eh mu je misali na gaba idan turare ya fada cikin ruwa ruwan zai yi tsarki za a yi alwala da shi za a yi wanka janaba da shi to ashe idan ita din ma ta fada cikin musulunci kun yi shiru tunda turare ce shi kuma wannan ruwa ne to ita din kuma ce ta fara cikin musulunci to hadan da mutum za a bi shi da ka'idojin shi na mantukin na falsafar sai ka'ida ta biyu tana rushe ta farko domin yanzu ya nuna kenan a misalin da ya buga kaga wannan wasu da shahidu ne min aliya a abin da yi kenan ya nuna cewar ya nuna cewar kenan ashe idan musuluncin mutum zai iya tabbata ba tare da wannan ba abu na gaba in ma wannan din ya shiga cikin musuluncin musuluncin ya tashi aiki kenan ilzaman da abin da ya faɗa tunda ya ce ai kamar ruwa ne da bisirari kuma turare in ya shiga ruwa ruwa baya ruwan ba zai alwala ba ruwan ba zai wankan tsarki ba ruwan ba zai komai ba ana ba ta mun fahimci wannan da kyau Allah ta'ala ya sauke saboda ka duk ilmul kalam ya haifar da waɗannan ya sa mutane shakku ake musu waye mutum ya ga akwatin alkur'ani da akwatin kuɗi wai wanne zai ɗauka sai ya ce wai shi akwatin kuɗi zai ɗauka in ya ɗauki akwatin kuɗi ai sai je sai qur'ani ya manta a sai yi istihza'i da qur'ani tun da ya gansa a bakin titi bai dauka ba in wani ya zo ya dauka in gireda ta zo sai ta kun yi shiru sai ta watsa ya cikin kwato-kwato a kwaton qur'ani kuma shi ya ga kwaton qur'ani ne bai dauka ba yara yan islamiyya da sun gaba gadaje a hanya zan ce wannan littafin Allah ne an hana mu karbu abin nan karbu bashi ya lalace sai sun dauka yara ba sa barin shi a gefen titi amma shi ya ga akwatin kuɗi da akwatin abin da ya akwatin kuɗi na mala ce bal tusurun alhayatar duniya illa min kalam duk abin da ya fada wannan shine ilmul kalam wa ahlul kalami su kuwa masu abin da ilmul kalam wal jidal da masu jayayya wal mira da masu fito na fito akai rikici wal husumati da masu daga murya in ana rikici wal ujubi da masu birge kansu suna ganin su sun kai wal ujubi kenan ba ba shi ne birge kai jiji da kai yaji ji cewar ya isa shi kadai ne duk waɗannan abubuwan da aka ambata su ne suka haifar da suka sa mutane shakku a addinin su suka kawo bid'a karfi da yaji duk mandikin da za su yi duk ya gama karewa sai suka dawo kuma suka ce wai Allah ya ce fa bi zalika falyafrahu mana yace wa kaifa yajtari ar-rajulu ala al-mira'i wai ya za a yi mutum yayi tsaurin kai mutum yayi gaba dadi ya afka majayayya wal khusumati da daga murya wal jidali da rikici wallahu ta'ala ya qul Allah yana cewa ma yujadilu fi ayati llahi babu wanda ke jayayya akan ayoyin Allah illa allazina kafaru sai waɗanda suka kafirta ya za a yi mutum ya dinga ɗauko ayoyin Allah maɗaukin sarki yana ƙaƙaba musu yana cewa abu kazan nan da suka faɗa ba haka suke nufi ba a uzbillah innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfuna alaina afa man yulqa fi an-nari khairun amma yati abina yawm al Allah ta'ala ya sauke mana yace fa alayka bitaslimi abin da ya zama wajibi akan ka shine ka sallama warriba riba bil asar ka yadda da dukkanin hadisai da maganganun sahabbai da tabi'ai wal kasfi ka kama kanka wasu kuci ka yi kawai wal imanu bi anna allaha tabaraka wa ta'ala yu'adhibu al khalqa fi an-nar wal ankali was salasil wan nar fi ajwafihim wa fawqihim wa tahtihim wa zalika anna al jahmiyata minhum hisham al innama qal inna ma yu'adhibu allahu 'inda nar raddan ala wa rasulihi sallallahu alayhi wa alihi mana ya ce wal imanu kuma kai imani bi anna Allah tabaraka wa ta'ala da cewa lalle Allah mai girma da yu'azzibu al khalqa to wannan al khalqa wata al musiya ce dukkanin halitta kenan eh ba jinsiya ba ce kenan zai zai umma ma jinsiya ce sai zama tana da takhsis amne da yake da takhsis al khalqa nan sune kafirai domin Allah ta'ala ina cewa inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira mana Allah zai azabtar da kafirai fin nari fi tana da ma'anar me ita dai fi harfu jarra ce wanda ta an haulu wa zai albusanu jamil kasan wannan to abu na biyu kuma ma'anarta tana bada ma'anar zarf ciki fin a cikin wuta Allah ta'ala zai azabtar da kafirai a cikin wuta zai azabtar da su fil aghlal suna daure a cikin mari an daure an musu daurin butar mala daurin kukumi wal ankal da kuma narko na azaba iri daban-daban wasalasil da kuma mari iri daban-daban da ake sawa a kafa a ina ne a ko ina da ina wannan rufi a juwafihim wuta kuma tana balbalin bala'i a cikin cikinsu wa fauqihim da samansu wa tahtihim da kasansu wa zalika abin da ya zama ka faɗi wannan maganar annal jahaniyata lalle jaham mutanen jahamiya mutanen jaham bin safwan minhum daga cikin su akwai hishamun al suna cewa inna ma yu'azzibu Allah inda nar Allah zai azaban ne a gabar wuta ba a cikin wuta ba kaji ko kuma bid'a ta da ma wai Allah ba zai yi azaba zai azabtar da ba bane a cikin wuta a'a a gabar wuta Allah zai musu azaba kun gane maganar malam ce Allah zai azabtar da kafare a ina a cikin wuta me yasa ya faɗi wannan maganar saboda jahan bin safwan shi da tawagahi sun ce a'a Allah ba a cikin wuta zai azabtar da kafare ba a gabar wuta zai azabtar da su ma'ana ba za su shiga wuta ba kenan ku bai ci wannan shi yasa ya mai ita matsala a kadiya ya tattauna akan ta ya kawo ta tunda sun faɗi wannan raddan alallahi ma'ana yanzu sun mai da ayoyin Allah ta'ala ba su karɓa ba wa rasulihi sallallahu alaihi wasallama da maganganun manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama bayan Allah ta'ala ce inna atabal kafirina salasila kaga abin da ya faɗa sun fito ba su fito ba wa aghlalan wa sa'ira ga sanin kuma iri daban-daban inna ladaina ankalan wa jahima ankalan وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش هذا duk abubuwan da malam ya faɗa dalilai sun tabbatar da su kun gane wannan da ke ko amma mutanen jihar Bani Safwan su wai ba su yadda da wannan ba malam ya faɗa yace daga cikin su kuma akwai Hisham wanda yake al-Futi sunan Hisham bin Amr al-Futi wannan babba ne daga cikin manya-manyan mu'tazilawa su kuma jauro ne na khawarijawa khawarijawa su suke kyankashin mutazilawa to daman bidiyar haka take idan ana tafiya a bidi'a ana tafiya sai su kuma sun daɗa rabuwa kun fahimci wannan da ke ku an sake kyankasar wata ita ma ana ta tafiyar sai da ita ma ta daɗa rabuwa Allah ta <laughs> malami bai ce wai damar ra'ayi ce wato ka gane abin da zai zama da hankalin mutum tsaf shine karɓa ayoyin Allah a gaban ku fa wani ike cewa wai Allah ta'ala ya ce a billah fadan Allah ta'ala wa Allah wista wastaqamu ala tariqati la afkanahum ma nakadafa kajifa saboda Allah bayan kuma ka aljanu suka ce kunna fara'ika ƙidada sun zama ɗariƙu ne mabambanta to su din ɗariƙu ne mabambanta ko ba ɗariƙu ne mabambanta ba mabambanta ne akwai tijaniya akwai ƙadiriya akwai sunusiya akwai shaziliya akwai rufa'iya akwai naƙashabandiya akwai wace ce kanun ƙwara'ika ƙidada saboda kawai don mutum ya janyo aya don ya cimma wata mummunar manufarsa ai ba za ta goyi bayan sa Allah ta'ala ya sauke wa alam anna salatul faribati khamsu salawati لا يزاد فيهن ولا ينقص في مواقيتها وفي السفر ركعتان إلا المغرب فمن قال أكثر من خمس فقد ابتدع ومن قال أقل من خمس فقد ابتدع لا يقبل الله شيئا منها إلا لوقتها إلا أن يكون نسيانا فإنه معذور يأتي بها إذا ذكرها أو مسافرا فيجمع بين الصلاتين إن شاء كاد شره السنة كنا ما لا يتوى ka sani anna salatal farida lallai sallar da take wajibi sallah wajibabbiya khamsu salawatin salloli ne biyar Allah ta'ala ya wajabta ma bayinsa gashi na hadisin mu'az bin ina yace ta ce qauman min ahli alkitab falyakun awwalu mata tad'um ilayhi shahadata Allah ilaha illa Allah fa inhum ata'uka lidhalik fa'alihim anna Allah qad iftarada alaihim khamsa salawati. Allah ya wajabta musu salloli biyar saboda ka salloli biyar su da sallolin da suke wajibai akan kowa la yuzadu hinna ba a karawa a kansu a kara wata ta zama ita ce ta shida wajiba yake nufi ko a kara ta zama ta bakwai wala ƙasu ba kuma a ragewa a ce sun dawo hudu ko sun dawo ko kuma ce an yafe wa mutum duka a billah ويأتي مدرجة تيكيني ما الله يأتي وعبد ربك أتى تيكيني كيني هو لكن ذاك درجة تيكيني لم يأتي ياتي درجة تيكيني ما سألككم في سطر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا من la yuzadu fihinna wa la yunqasu fi mawaqitiha ba a ƙarawa ba a ragewa a lokutan ba a ƙara adadin ba a ƙara lokutan ba a rage lokutan wasu safari raka'atan a halin tafiya kuma raka'a biyu ake ƙasaran kenan illan magariba sai sallar magariba domin ai ita magariba ita ce wutirin salloli wajibi kun shiru Azahar hudu la'asar hudu lisha hudu asuba biyu duk waɗannan shafa'i ne magariba uku ta zama wutiri kenan eh hakan na in kai kasaru azahar biyu la'asar biyu lisha biyu asuba biyu duk shafa'i ne tunda duk suna da mara dama shafa'i shine duk abin da yake da mara biyu hudu shida takwas duk da abin da yake babu inkisar kun gane ko babu intisar to amma idan ya zama na kamar ɗaya uku biyar wannan shine ne witiri da ka ita sallar magariba ita ce witirin salloli ita ma ce illal maghrib sai banda magariba faman qal duk wanda yake faru min khamsin salloli wajibabbu sama da biyar ne faqad ibtada'a wannan ya kawo bid'a duk wanda ya je aiki haji ya haɗu da 'yan iranawa masu zuwa aiki haji za a ga sun dinga sallah sun dinga sallah sai ga kamar suna kwatan zuciya duk wanda ya lura da waɗannan zai ga suna ba sa jin cewar salloli biyar ne ba dama addinin shi a addini ne ne zaman kai shi shika-shikan addinin shi daban komai da komai nashi daban Allah ta ya sauke wa man qal duk wanda yake aqallu min khamsin kasa da biyar faqad ibtada ya kawo bid'a la yaqbalu Allahu shay'an minha Allah ta'ala baya karban kowace sallah daga cikin su illa li waqtiha sai wacce ake akan lokaci inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta kowace sallah sai an yi ta akan lokaci illa an yakuna nisyanan sai dai in mutum ya zama da mantuwa ya manta kwata kwata fa innahu ma'zurun to lalle wannan wanda aka bashi hanzari ne shi wa kenan mai mantuwa nisyanin ya riga ya manta mutum na biyu shine ba da malam bai faɗa ba mai bacci ya aki biya idan zakarha zai kawo wannan sallar da ya manta idan ya tuna ta au musafiran ko kare yanzu tun da ya manta sai yanzu nan da muke magana karfe takwas da minti ashirin da biyar sai tuna ya sallar asar ba kwata-kwata ya manta sai ta ya miƙe kawai kawo salar la'asar khalas wannan ne lokacin nata kun bai wannan da kyau wannan ba qada'i bane ba kuma abin nan bane lokacin ta kenan a wurin shi lokacin ta a wurin shi ku kiyaye hakan nan kuma idan mutum ya tashi sai yanzu ya tashi daga bacci bai sallar la'asar ba yanzu ne lokacin ta yana miƙa sai ya kawo sallar sallar la'asar dan shi ya zo ta da magariba tun da bacci yake aw musafiran ko matafiyi fa yajma'u bayna salatayn sai ya hada salloli guda biyu in sha'a in ya ga dama wa kenan matafi aha to wanda ba matafi ba fa kun yi shiru wanda ba matafi ba ba zai hada ba domin inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta ko kuma ma ka ce me yake sa yanzu ma ya faɗi ɗaya daga cikin abubuwan da ke sawa a hada salloli biyu ya kawo me tafiya abu na biyu ba aiki haji domin aiki haji yana sawa ka haɗa azhar da al'asar a mina azhar da magariba da lisha a muzdalifa ko da ko kai mazaunin makani mun bai ci wannan sai me kuma kun yi shiru ruwan sama ruwan sama ko hadari kun yi shiru don abin da ya sa ne sai ga hadari ya taso sai ga an ce a haɗa salloli shi za ne tambaya ruwan sama ko hadari ruwan sama ne abin da shari'a ta tabbatar ba ta tabbatar da hadari ba saboda haka wai hadari ya taso kuna tsammanin za a ruwa ba wannan duk ba a ɗora maka shi ba kada ka kuskura ka hada sallolin kan ba gaba sai kai to mu je na gaba sai wanne ba shi muke magana aljamu bai na salatin din an muna kawo dalilai eh shi ne sunan shi shi su rage aljamu bai na salatai Allah ta'ala ya sauwace yana cikin rikici da Allah ta'ala ya jarraba al'umma kan shi wai ana zaune lami lafiya wa mutum sai ya tashi wai yana gama magariba sai ya nike kawo sha wai ya karanta a bulugul maram min gairi matsari min gairi menene menene menene hadisi abdullahi dan abbas haka kawai yana tashi yana kawo azhar sai ya nike kawo al'asar a daidai wurin da lokacin la'asar yayi yana ta yana kallon tv ko dai yana harkar shi kai mai magana sai ce aya riga yayi alzumu baina salatayn la ilaha illallah wai wani kuma bai yana ma wajen masallacin yayi alzumu baina salatayn kuma wata ya wani abu da yake bai karatu a gaban malam ba wai sunan shi kenan alzumu baina salatayn sunan kenan alzumu baina salatayn to me dalilinsa wannan kuskure ne galibi wanda ka ga yi wannan galibi wanda ka wannan wanda karatun ne shine ya karanta ya gane daya ko kuma ma ya karanta translation ne amma duk wanda yake yi karatu a gaban malam babu wanda zai ce mai haka kun gane wannan da ke ko Allah ya sauke a kai zai ka duba ka ci ne walaikun salam eh nan ɗaya daga cikin wannan hadisin kenan da malamai suke magana a kan shi rashin lafiya ko wani dalili mai ƙarfi domin abdullahi dan abbas wanda irwato hadisi din abin da ake ba shi irwato hadisin al'umma bai na salatin da kuke magana ba sai ke tambayi ya haɗa su ya jinkirtar da lokacin farko ne lokacin azhar al-muqtar ya jinkirtar da shi sai da ya zo dab da ƙarshe wanda yake yana yin sallama ba tare da bata lokaci ba lokacin la'asar ya shigo sai ya sallar la'asar sai a gani ido kake ganin ya haɗa zahar da la'asar alhalin kuma kowace ya yi ta ne a lokacinta sunan wannan jam'u suri kun gane maganar to wannan cikin malaman da muke karatu a gaban su ya kawo wannan magana da ka faɗa mara lafiya da rashin lafiya in tsanani yana da dama in wannan likitoci da ga mutum sun fede shi kun yi shiru za su ajiye su tafi sallah a'a za su iya ɗagawa zuwa ƙarshen mukutaru dama sun fara aikin ai ƙarshen mukutaru wannan farkon mukutaru wata yasa da sallolin su wuce kenan kawai garo amma wani mutum yana kusa da masallaci yana zaune wani yana gem wani yana wai Allah ya sauke wani musu eh eh eh hadisin maimuna ba eh ai wannan za wanka ne na wanka ne mai wacce take jini istihala ba jini haid ba ka gane wannan dake ko ba jini haid ba sai zaman na ita take yin wanka dai wa kana taktasilu li kulli salati sai ta kasance tana yin sallah a wanka a kowace sallah to shin maza sallam ne ya umarce ta yi a kowace sallah ko kuma ita ce take yi ko kuma a kowace sallah take yi ko kuma tana hada azhar da al'asar ne a ƙarshen muhtarin azhar sai ta yi wanka wanda yake tana ita da sallama na azhar lokacin la'asar ya shigo kun fahimci wannan da kyau kuma amma da galibi duk waɗanda suke karatu ne a gaban su suke abin da su suke da waɗannan abubuwa Allah ta'ala ya sauke wa zakatu min az-zahabi wal fiddati wat tamri wal hububi wad dawab على ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن قسمها فجائز وإن دفع إلى الإمام فجائز والله أعلم حكم عليه فأنا yace wa zakatu ai da man zaka'ir abokiyar a cikin qur'ani wa qimu salata wa tu zakai ta malam ya biyo ta yace wa zakatu da kuma bayar da zakka min zahabi na abin da ya shafi azurfa wal fidda zahabi na zinare Walfibba da Azurfa wa tamri da da dabinai kenan domin at-tamru jami ne na dabino at-tamaratu ita ce shine dabino daya amma a Hausa ai dabino dabino ake cewa ko wa tamru da dabino wal da kwayoyi wa dawab da dabbobi ana fitar da zakka alama qala rasulullahi sallallahu alaihi akan yadda manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yace faman qassamaha duk wanda ya fitar da zakari ya raba ta da kanshi fa ja'izun wannan zakashi ta yi an gane maganar ya fitar ya cire zakar ya je ya raba ta da kanshi ya raba yadda shari'a ta ce a raba ba wai ya je ya sa naira goma goma sababbi a cikin ambulan ya bayar ai zakan mu ce ba kuma da kaba zakama ta ta mai da talauci da da bashi da naira goma ma ya yi zauna lafiya amma da ka bashi naira goma sai ya tuna fato fa daman bai sai magi ba bai sai manja ba bai sai fari ba bai sai kuma ana bin shi mutala ga kanan zir Allah ta'ala ya sauke kun gano ana shi musulunci da tuni ya riga ya bude yana da ma'aikatar yaƙi da talauci tintini da sunan musulunci ba da sunan kasuwanci ba kun gane wannan da kyau ko ana fitar da zakka min zahabi wal fidda azhab da fidda me yasa ake fita masu da da dan suna zahab ko dan suna kuɗi kun yi shiru dan suna azhab ko dan suna kuɗi eh in dan suna kuɗi ne to ashe naira ita ma za a fita mata da kikina eh kun yi shiru a garinku ne wasu ba a fitar da zakka kuɗi ko kai shuru. da na sufaitan ne a shi ma ga wannan kusa ne a yi bayani yi bayani garin ku ba fitar da zakka kuɗi yi ta shi yawa mutane bayani eh saboda ka wannan kuskure ne wato duk mutumin da ya kauce ma tafarki na magabata hatsarin kenan da zai afka wa man shaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu huda wa yattabi ghayra sabili ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وسائر مصيره da suka ce ba a fita da zakka sai ta zinare da azurfa Allah ta'ala yake cewa wallazina yaknizuna zahaba wal fiddata sai ce me wala yunfiquna ha bai ce wala yunfiquna huma ba kun yi shiru azab muzakkar ne ko muannas muzakkar alfidda fa sai ya nuna ashe alfidda ake fitar ma zakka ba fitar ma da azab zakka dan Allah ya ce wala yunfiquna ha in zaka mu'amalance da yaran in zaka mu'amalance su da yaran da suka ce zinare da asir kawai ake fitar ma da zakka to ya Allah ya ce wala yunfiquna wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata sai ce wala ƙuna ha kaga damir ya udi ila al-fidda li'anna hiya al-mu'annas kuma bai ce ƙuna huma ba tunda biyu ya ambata ko bai ci maganar tsora ga malam dandalin bata ne tsora ka shi kuma daman ka dandali dandali uban shagalallu ko ya bo ta tashi yayi asara ko bai ta komai ba yayi ta sallah Allah ya sauwake ba shi da irin waɗannan abinda malamai suka faɗa dalilin da yasa ake fitar da zakka a azhab da alfidda illar ita ce asamaniya don suna kuɗi to ko da don suna kuɗi ne to duk abin da in ganyen kargo yanzu nan shugaban ƙasa ya ce ya mayar da ganyen kargo shine kuɗin kashewa a najeriya shi kenan ya kake gani kafin gobe <laughs> eh? ai da ana jin kammala dauran nan yau sai ka hada da wai zara wata jarata na wani hawa nimfa bu ilaiha dan ba ka ba kun bai ci wannan da kyau kar ka manta ba shugaba ne ya ce naira ashirin ɗin da kuke kashewa an daina kashe ta shi nan yanzu yanzu in kana da ita da ita da jarida duk ɗaya ne kun ci wannan da kyau ko saboda ka illar ita ce kuɗi yanzu mun ji ana fitar da kuɗi zakka wa da dabino wal da sauran kwaye abinci wannan ya nuna mana bangaren zakka na biyu shine alkhariju min al-ard abin da ke fitowa daga ƙasa shi ma ana fitar mai da zakka sai na uku wadda dabbobi dabbobi su ma ana fita musu da zakka su ne kuma bahimatul an'am rago da tinkiya da akuya da dan akuya da sa da saniya da raƙumi ma'ana albakaru da alghanamu da al’ibul su kenan alghanamu farare da bakaƙe maza da mata duk matsayinsu ɗaya in an tashi lissafa duk za a lissafa kana da farare goma bakaƙe talatin sun zama nau kenan arba'in shi kenan zakka ta kanka shanu kuma su ma da jajayensu da fararensu duk za a lissafa raƙuma ma haka saboda haka sai mu ga tumaki duniya ce daban shanu su ma haka raƙuma su ma haka duk ana fita musu da zakka kuma abin nan tun da mun ce zinare da azurfa abin da sa ake fita musu da zakka shine don suna kuɗi saboda kuma naira najeriya ita ma to saboda kuma tana da riba kun gane wannan dole riba kuma za ta shige ta da agonin da suke tutiyar cewar wai kuɗin najeriya riba baya shiga allah ta'ala ya sauki mana yake fa in kasamaha fa in ya fitar da zakai ya rarraba ta da kanshi yayi wa inda faha ila imam in ya kai ma shugaba shugaba ya bude ma'aikatar karɓar zakka sai ya kai zakkar can fa ja'izun tayi wallahu a'lam Allah shine mafi sani makala daya wa'lam anna awwal al-islam shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu haka yake wa'lam anna awwal al-islam shahadatu an la ilaha illallah shine farko duk mutumin da shi ne awwal ba wani abu ne ya gabaci shi ba kenan so daga inda mutum zai dade yana salloli zai shekara shekaru yana salloli yana azumi yana hajji yana zakka la ilaha illallah ba ta gabace shi ba bai yi ba domin ita ce farko inna awwalal islami wa alam anna awwalal islami shahadatu allah la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma shahadatu allah la ilaha illallah tana da sharɗa guda bakwai وبشروط سبعة قد قويدت وفي نصوص الوحي حقا وردت فإنه لم ينتفي قائلها بالنطق إلا حتى يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد فدري ما أقول والإخلاص والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب ولا بكو كينا سنة شرطة لا إله إلا الله الحسن البصري يكي cewa babu wani mabuɗi face yana da haƙora kun yi shiru ɗauko mabuɗin mashin ɗinka ɗauko mabuɗin ɗakinka mabuɗin motarka yana da haƙora ba shi ko ba shi da haƙora la ilaha illallah ita ce mabuɗin aljanna sharɗan kuma su ne waɗannan haƙoran wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ma'aikin Allah ne kuma manzo Allah ne ba ka haƙoran ba to su ne sharɗan la ilaha illallah kaga an ba su da haƙora ba zai buɗe ba saboda ga mutum yana da la ilaha illallah ba shi da sharɗanta to yana da mabudi ba su da haƙura. Allah ta ya sauwaki. wa anna ma qala Allah kama Shi kenan. wa anna ma qala Allah kama qala lalle duk abin da Allah ta'ala ya faɗa kamar yadda ya faɗa ne kawai wala hulfa lima ba mai saba ba abin da Allah ya faɗa wa huwa inda ma wannan abin da Allah ya faɗa yana wurin Allah haka yadda Allah yake nufi shi yake nufi kawai domin wa man asdaqu min Allah qila wa man asdaqu min Allah hadisa shikenan kawai amma Allah ya ce kaza ka zo ka ce a'a ai kaza yake nufi a antum a'lamu amillah shi za ga sunna sun zage bakin almakashin su suke cewa wa jami'u ayati sifati umiruha hakan kama naqala tirazu al-awwal wal imanu bi shara'i kulliha dan yi imani da dukkanin shari'o'i baki ɗayansu na dukkanin annabawa gaba ɗaya da suka wuce da kuma manzan Allah sallallahu ta'ala da sallama akan ka'idar amanar rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi in mutum ya saba wa manzo ɗaya daidai ne dukkanin manzannin baki ɗayansu ya saba musu Allah ta'ala ya ce wala kad kazzaba ashabul hijri al-mursalina duk sun kareta manzanni alhalin kuma manzo ɗaya Allah ya tura musu mun gane wannan ko Allah ta'ala ya sauwaki Allah ta'ala ya tabbatar da mu akan tabarki na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama gobe za mu shiga kasuwanci a sharhu sunna eh mana wa alam anna shira'a wal bai'a ba kaji cewar musulunci yana da ruwan shi da ruwan shi da kasuwanci yawa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik na'am na'am